daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60 41 da kuma 25 a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Nijar sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkanmu da dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya mahmud lalo ne tare da sarfilu hashin gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato 8 da rabi agogon ghana karfe 4 da rabi kuma a nan washington dc a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa yau aka yi bikin ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin ƙara faɗakar da mutane kan mahimmancin samar da hanyoyi da yaran afirka za su samu ingantaccen ilimi for Yara makarantu kan yi karatu ko da inuwar bishiya ce a kasashen Afirka masu tasowa da hakan kan sanya wasu samun ilimin don basirar da Allah ya basu. Sannan kamar kowace ranar Juma'a yau fili a buɗe yake inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da kuke so ku yi tsokaci a kansu. lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an ƙara alamar ƙari wato plus sannan a jero lambar muna kuma tafi da tasirin azumin watan ramadana da kuma labarin wasanni daga kamaru amma fa duka sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya masu fashin bakin al'amuran tsaro da rikin asiri na nuna rashin amincewa da rahotannin da ke watsawa cewa an kashe shugaban kungiyar isil abubakar albagadadi a wani hari da aka kai ta sama cikin watan da ya gabata rundunar sojan kasar rasha ta ce wani hari da suka kai ta sama a kan siriya kan shugabannin kungiyar isil a ƙarshen watan mayu da alamu an kashe shugaban amma wani babban jami'in gwamnatin trump ya ce amurka ba ta yarda da cewa an kashe albagadadi ba da yake magana da manema labarai babban jami'in ya ce akwai wasu abubuwa cikin labarin da suka karya musu gwiwa a yau juma'a ne rundunar sojan rasha ta ce wani hari da suka kai ta sama a siriya kan shugabannin kungiyar isil a ƙarshen watan mayu da alamu sun kashe shugaban wata sanarwa da ma'aikatar tsaron rasha ta bayar a shafin facebook na cewa harin da aka kai ta sama a birnin raka ya shafi wani taro da shugaban na isil al-baghdadi ya ziyarta rasha dai ta yi da'awar cewa harin ya halaka wasu shugabannin kungiyar da suka hada da kwamandoji talatin da mayakansu uku. Ƙasar jibuti ta zargi ƙasar eritrea da mamaye wani yankin ta da ke kan iyaka bayan da ta fitar da sojojinta na tabbatar da zaman lafiya a farkon makon nan jami'an jibuti sun ce sojojin eritrea sun kwace ikon tsaunin dumera da tsibirin dumera ranar laraba kwana guda bayan da kata ta janye sojojinta 450 waɗanda ke kula da yankunan tun shekaru bakwai da suka gabata katar dai bata bayar da dalilin da ya sa ta janye sojojin nata ba wanda ya zo bayan da kasashen eritrea da jibuti suka goyi bayan saudiya a rikicin da yake faruwa tsakanin katar ɗin da kasashen makwabtanta jakadin jibuti a majalisar ɗinkin duniya muhammad siyad duwale ya ce tuni ƙasarsa ta shigar da ƙarar eritrea gaban kwamitin tsaro na majalisar muryar amurka ta tuntuɓi jami'an eritrea domin jin ta bakin su amma haƙa bata cimmarwa ba kamfanin dillacin labaru na associated press ya rawaito cewa wani jami'in gwamnatin donald trump da ba a bayyana sunansa ba ya ce ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon za ta aika da ƙarin sojoji kusan dubu hudu zuwa afghanistan domin su taimakawa wa ƙasar da ke kudancin asiya a yakin da take da kungiyar mayakan taliban yawan sojojin da aka ambata sun yi daidai da jimlar da wasu jami'an gwamnatin trump suka bayar a can baya sai dai kuma wani mai magana da yawon pentagon ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa har yanzu ba a yanke hukunci ba lokacin da aka yi masa tambaya game da rahoton da ap ta rawaito akan aikawa da ƙarin sojoji zuwa afghanistan rahoton na ap ya ce sakataren ma'aikatar tsaron amurka jim mathis zai sanar da ƙarin sojojin da za a tura a can afghanistan mako mai zuwa a farkon wannan makon ne wani jami'in amurka ya ce shugaban amurka donald trump ya baiwa jim mathis ikon ƙara yawan sojojin da ke a afghanistan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar tsaron cikin gida ta amurka ta soke wani shiri da tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta obama ta yi wanda zai taimaka wajen dakatar da mayar da mutanen da ke zaune a amurka ba bisa ka'ida ba a ƙasa zuwa su waɗanda suke da yara 'yan amurka a wata sanarwa da aka fitar jiya alami sakataren hukumar tsaron cikin gida ta amurka john kelly ya saka hannu a wata doka da ta soke wancan shiri na gwamnatin obama tsohon shugaban ƙasar amurka barack obama ya gabatar da shirin ne a shekarar ta 2014 amma wata kotun tarayya ta dakatar da shirin bayan da wasu jihohi 26 suka yi kukan cewa obama ya wuce gona da iri wajen kare wasu mutanen da ke zaune a amurka ba bisa ka'ida ba yaƙi da mutanen da ke zaune a amurka ba tare da takardu ba na ɗaya daga cikin manyan abubuwan da gwamnatin trump ta yi alkawari a lokacin yaƙin neman ta haka kuma sanarwar ta ce sokewar ba ta shafi shirin nan da ya baiwa yaran da aka shigo da su amurka ba bisa ka'ida ba damar yin karatu ko aiki daga ƙarshe tsohon shugaban gwamnatin jamus helmut kohl ya mutu a gidansa na birnin ludwashim da ke yammacin jamus ya bar duniya ne yana da shekaru 87 an dai san kohl da ƙoƙarinsa na dawo da zaman lafiya a jamus bayan da aka buɗe bangon berlin shine kuma mutumin da ya fi kowa daɗewa a matsayin zaɓaɓɓen shugaban gwamnatin jamus a tarihi Hall ya kwashe shekaru goma sha shida kan mulki daga shekarar 1982 zuwa 1998 wanda a zamaninsa ne aka kawo ƙarshen zaman doya da manja tsakanin ƙasashen yammaci haka kuma shi ne jagorin sasantawa tsakanin masu ra'ayin kwamunisanci 'yan gabashin jamus da 'yan yammacin jamus a shekarar 1990 labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara ne da batun ilimi inda yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin ƙara faɗakar da jama'a kan mahimmancin samar da hanyoyin da yaran Afirka za su kai ga samun ingantaccen ilimi. wani rana da aka keɓe ta samu asali ne tun bayan wata zanga-zanga da ɗaliban makaranta suka yi a soweto da ke ƙasar afirka ta kudu kan taɓarɓarewar ilimi da kuma neman a riƙa koyar da su da harshen su a maimakon na ingilishi zanga-zanga da ta kai ga rasa rayuka da dama a shekarar 1976 daga abuja ga rahoton wakilin murya amurka nasiru adam ilikaya G for John, I for I, I for ice cream, G for. Yara makarantu kan yi karatu ko da inuwar bishiya ce a kasashen Afirka masu tasowa da hakan kan sanya wasu samun ilimin don basirar da Allah ya basu Wasu ko sukan kare ba su fahimci wani abun kirki ba. Hakan ya sanya bude makarantu masu zaman kansu da yayan masu hannu da shuni ne kawai ke iya shiga. Ko ko in dan talaka ya yi garajen shiga wata rana sai a ce an koro shi saboda ba biya masa kuɗin makaranta ba. Don ranar goma sha shida ga Yuni kan zama ranar kare 'yancin yara ta Afirka da hakan karramawa ce ga yara bakar bakar fata na birnin Soweto a Afirka ta Kudu da jami'ai suka buɗe musu wuta da shida don maci da suka yi na neman ingancin ilimi da koyar da su a harshen su. Hakan ya yi sanadiyar kashe fiye da yara 100 da raunata fiye da dubu ɗaya. Shin bayan shekaru 41 da hallaka waɗannan yara akwai wani sauyi da aka samu a ilimi a nahiyar Afirka ko ma mu ce nan Najeriya da ke dawar uwa ce Afirka da kuma tafi kowace ƙasa yawan bakar fata a duniya? Amsa a nan dai an samu bullar makarantu masu yawa na kuɗi inda na gwamnati ke samun koma baya. Kazalika ko da an gyara na gwamnatin a inda wasu gurare ake samun har ma a gina gidan sama to ba ƙwararrun malamai domin rashin ingancin albashi ga bayanan yadda yara ke fama a yankin Abuja ma kan neman ilimin firamare a makarantun gwamnati. Sunana Maryam Umar, Primary 5, LEA Primary School Fafi Abuja. Mu za mu kai ɗari da hamsin. Malaman mu biyu, Anku Chris da an Anti Christiana. Eh, uniform ɗinki na ga kamar sun yi datti. Ba kya wankewa ne? Ina wankewa. Tsadar ilimi da rashin dagiyar wasu iyaye ya haddasa barin yara na gararan bakan tituna ko kuma jefa su ayyukan da suka fi karfin su. Ni duka na ta yi shi ne na ji dukan yayi min zafi sai na gudu. Tana duka na. Kai ku ce nan ma wata yarinya ce karama zulaiha da wata mata ta gallaza a zaba a yankin maraba abuja inda wani bawan allah buhari mai dankalin turawa ya dage har aka mai da ita wajen iyayenta me iyaye ke cewa ne kan kula da ilimin yara da kuma kula da haƙoƙinsu na 'yan adam ga wasu iyaye a abuja ne imam muhammad isa imam azman era 11 abuja kan maganan yara babu abin da yake raina kamar marayu suke can a zaune gudun hijira gwamnati ta ɗauko su ba su tarbiya ba za a bar su a zubi haka kawai ana dafa abinci ana ba su ba ba gata ba ne wannan in mutum ya tashi ba shi da ilimi to bai da bambanci da dabba suna na suleiman abdullahi mata tsakani da allah su dai ne allah ya kallafa renon kananan yara amma mahi yawan wasu daga cikinsu ba su da tausayi ba su da imani za ka ga mace ɗanta da ko kanwa ta haihe shi yake wurinta sai ta musguna mai ta nuna ba nata bane ya nuna akwai sakacin mazajen matan ne ko kuma dai kawai matan ne suke zama wasu marasa imani ma nasiru alhikaya kake kana nan muna aiki da kai mun san abin da ke gudana cikin gidajen gidajenmu koma dai me za a ce yara dai su ne manyan gobe kuma ƙashin bayan al'umma da ya zama wajibi gwamnatoci da iyaye su dage wajen cusa musu ilimi da tarbiyya don ɗorewar zaman lafiya da ci gaban al'umma nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya To a gaida nasuru yau muna so ne ku kira ko bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da kuke so ku yi tsokaci a kansu, amma kafin mu buɗe layinmu bari mu shakata da wannan waka. Jawabin aure yi da farko Allah ne gaba sannan aure na biye manzan Allah na biye ta uwa da uba ku suna biye. Shiwakin komai in kun tuna daɗa Allah na maka lamu ne ka gaban da hakin aure kuwa. Mai gida da uwar gida, an an yi faɗa do annabi do Allah a ba sauran fita. To amma in an bibiya watakila gidan da munafukai abin da mai gida yi a je a faɗa ma uwar gida sannan ita ba ta bincike abin da uwar gida ta yi je a faɗa ma mai gida sannan shi baya bincike ka san ba a kwana bakwai sai kaga hasu mata haɗu daga nan kuma sai rabuwa ta zo. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ana tare da sashen hausa na amurka ne a nan birnin washington dc mun samu kiran na farko daga gombe wane muke magana yau muna da wa muke magana eh, muna jin ka eh da wa muke magana sunana gida Abdullahi daga Kumo. yau wato muna jin ka baban Babangida. Ina kira ne ga iyayen maza yadda suka bar tarbiyyar su a hannun mata yadda aka take iyayen ana kan samu lalacewar tarbiyya ne daga gida. Don hmm. iyayen mu kan bar tarbiyya a hannun mata ne yayin da matan kun ba su suka yin abu yin tarbiyyar da kyau ba. mutum sai ya bar ta da rage tambayi me ya faru ba sai ya dawo kuma kawai shi iya abin da ya sani ya kawo musu da sha wanda hakan ba abu ne mai kyau ba za a samu ƴaƴa na gari nan gaba. to madalla mun gode malam baban gida daga gombe wanda ya magana kan yanayin tarbiyyar yaya yanzu bari mu je jihar kaduna wane ne akan layi. Salamu alaikum wa rahmatullah sunana ya wuce da madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Wa alaikum salam malam yawo muna jin ka. da Alhamdulillah yau dan bayyana ra'ayi na ne ga ainihin hukunci da ake yi a Najeriya. To mu dai mun san doka da ka ganta in an samar da ita a ƙasa makauniya ce ba ta san wani ba ta san dan wani ba. To amma abin ya sha bamban a Najeriya tun da yau za a iya ɗaura ɓarawan akuya sa'in nan barawon miliyan dubu kuma a sake shi to babu yadda za a ce kasar nan najeriya ta ci gaba mu da sakin ko kuma wanke shi shugaban majalisar dattawa bokola saraki ba za mu yi mamaki ba tunda mun yana ɗiba yan uwan yan majalisa da lauyoyi dama da alƙalai da lauyoyi su su kashe ƙasar nan su su kashe najeriya kuma muna kira gare su su ji tsoron allah in kuma ba haka ba to daɗin abin dai da akwai lahira ra'ayi na kenan yawu wusule madaci karamar hukumar kauri jihar kaduna tarayyar najeriya allah ya sa tashi lafiya to sai mu ce amin a malam ya'u har yanzu muna jihar ta kaduna wani ne akan layi barka da Malam Murtala barka da shigowa wannan fili namu. To madalla to sunana Murtala ne ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Yawwa muna jin ka Malam Murtala. To madalla shawaran da nake so in baiwa su manyan mu na nan arewa gaba ɗayan su da gwamnati shine cewa muna ba su gwamnonin sha tara na arewa shawara a ce gaskiya ya kamata su samu kwakwaran haɗin kai da su da cijan arewa kuma duk abin da zai faru ya zamanto suna karɓan shawara muke ba suna karɓan umarni daga gun dattawan arewa kafin su fitar su fara yaɗawa a media da sauransu haka zai ƙara haɗa kan gwamnoni da sarakuna da su manyanmu na arewa kaga magana ba zai fita ba kenan duk sai sun sani kafin su fita fita shawarar da muke ba su kenan da fata za a kai lafiya. tumar da lamun gode malam murtala daga kaduna bari mu ya zuwa can kudu maso kudancin najeriya a birnin fatakwal wane ne kan layi salamu alaikum amin alaikum salam kana tare da salisu mai da jini garin fatakwal muna jin ka malam salisu to malam ya ra'ayi na yau shine magana da yan yamurai da sauransu da yake ta maganar biyafarar biyafarar inda to akwai kamar da suka da cikin dukkan shekara da shekaru suna ta magana a biyafara a biyafara ni kuma abin da ya mamaki daga magana yan arewa sun magana guda daya ga shi ne yanzu kai na in ji da mu da muke turistin kasar nan ka je da muke tare da su suna ta gina mana ta ne ne ne a kan ban musu kasar su ne ga maganar nan domin kuma duk da suke ce mu mu taɓa ce musu wani abin nan ba amma mu daga magana ɗaya ta yankin su an ba su wata hukudu nan su ba kaza a abin da ya zama musu damuwa sai damuwa suke damuwa kaman ko da raba kasa a ba ba abin damuwa bane ba malam salisu ban tarin numfashin ba kaman ta wace hanya kake ganin za a iya kawo matsalar wannan batun takaddama da ake na maganar su matasan arewa da da su bangaren ibo eh ta yaya za a samu maslaha ta yadda kasa za ta hada kai kamar su da manyan da ake suna jin maganar manyan su to manyan su ne kamata su dan dan taka musu girki akan abubuwan da suke dan nan nika kuma duk matasa ne wanda ba su da hankali ma suke ta wani abu ba wai manyan manyan su ba wanda suke wani abu amma da abin da yasa sarakunan su da ainihin manyan su ba su musu magana salisu kenan daga birnin fatakwal a can kudu maso kudancin najeriya bari mu sake kowawa kaduna a arewacin najeriya kenan wane ne kan layi sunana isiyaka da daga badar ga harjar muna jin kamala isiyaka yawwa shi ne. sanatoci da yanzu suna mana karya cewa suna tare da buhari bayan in abu ya faru din muna ganin su koro-koro su rika janyewa ba ma ganin ana buga da su a nan cikin senate din sai sun dawo gida sai su rika cewa suna tare da buhari mun gane ba dan ba da zai ƙara dawowa hello muna tare da kai muna jin ka malam isaka ko ne ko wanda zai dawo yanzu ya ga mana ya tare da buhari mai da shi babu duk mun gane su karya suke yi to ra'ayin malam isaka kenan daga kaduna kuma har yanzu muna jihar ta kaduna wane ne a kan layi assalamu alaikum wa alaikum assalam muna magana da malam ahmad ne malam ahmad muna jinka yawa ni ra'ayina a akan sanata na kaduna santara ne mm. kuma da sani mm. a muna jin taimakon da yake yi a wasu wurare daban amma mu muna nan bangaren rigasha abuja road to mu ba taba mana wani taimakon da za mu shaida ba da haka muna kuma yankin naku ya faɗo daidai da inda yake wakilta? eh inda yake wakilta ne hmm. yankin rigasha ba eh. Eh, to muna so zai taimaka mana a makaranta ne ya zo ya mana fili da za mu ci gaba da karatu da nan muke karatu ba na mu bane wannan shine ra'ayina to da fatan wanda aka yi wannan kira gare shi ya ji ah, mal ahmad kenan daga kaduna bari mu je can wato jihar bauchi wane ne kallai Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. na Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi. Wa alaikum salam Ayuba muna jinka. yawa to ra'ayina na yau ina kira ne ma gwamnatin jihar bauchi ta taimake mu mu al'ummar karamar hukumar ganjuwa akwai wata makaranta ta technical college a nan garin kafin madaki muna so wannan gwamnatin jihar bauchi ta taimake mu ta zo ta mana wannan makaranta a garin kafin madaki saboda idan ta mana wannan makaranta makaranta ce ta sana'a wanda kuma yara za su karu kwarai da gaske a rage zaman banza shine muke kiran gwamnatin jihar bauchi ta taimake mu ta zo ta gina mana wannan technical college a garin kafin madaki a bosa america mun gode allah ya sa ku tashi lafiya na magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi amin mu ne da godiya malam ayuba da ku samu daman kiran mu bari mu sake komawa jihar kaduna wani ne kan layi to sunana ibrahim alaran mariga cikin Malam Ibrahim muna maka lalle marhaban da shigowa wannan fili menene ra'ayinka? Yawa to ra'ayina shine dangane da ƙarin kuɗin haji da aka yi a gaskiya karin ya kana tare da wani Ibrahim? Muna kira ga gwamnati da ta daure ta rage wannan kuɗi domin ganin cewa an samu yawaitan waɗanda za su je aikin hajji. kuma ina jinjina mu 'yan majalisa da suka kawo wannan ko abin tattaunawa haka. Na gode. tunwa mun gode ibrahim daga kaduna bari mu je makwabciyar jihar ta kaduna katsina kenan wane ne kan layi alaikum ni ne bala masu daga katsina state wa alaikum salam alam bala ne ra'ayinka wato ra'ayina akan wannan magana ta wanda yi magana siyasa mm. wato shawara ta anan mm. wato shugabannin su ya kamata su kira su su tasu su su daina faɗin waɗannan maganganun in ta ga magana ɗaya ke aka yi idan sun rikici ya kamata manyan su su kira su su hana su faɗin waɗannan maganganu marasa kyau na gode ra'ayi ke nan bala masu da katsina ce to malala mun gode a malam bala daga katsina har yanzu kuma muna jihar ta katsina wane ne akan layi ana salisu suleiman to salisu muna jin ka to ni babban kira na zan yi shi ne ga mai girma gwamnan jihar katsina hmm. right honorable aminu jalla masari ina roƙon shi kan alkawali na biyan yan gratuity hmm. ya cika wannan alkawali da yake ya yi alkawali wajen so uku kuma har yanzu ba mu gani ba a ƙasa tare da fatar zai cika alkawali to da fatan gwamnan ya ji wannan kira na salisu daga jihar katsina kuma da aka maka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin bayyana ra'ayi yanzu kuma sai tasirin watan azumin ramadana da sunana abubakar waziri daga bauchi wato azumi yana da tasiri a rayuwar dukkan wani da musulmi baligi mai hankali wanda yana cikin uh, rukunan musulunci da aka shaɗa a kan kowane musulmi idan ka duba uh, duk lokacin da aka ce maka azumi ya zo za ka ga mutane an koma ga ubangiji yawan karatun kur'ani uh, ziyarce-ziyarce kyauta sadaka kama ga ɗabi'un jama'a ma da harkar su ta yau da kullum za ga ta canza azumi yana da tasiri sosai a harkar mutane da likitoci da dama sun bayyana cewa azumi yana taimakawa wajen ƙara karfin garkuwar jiki baya ga wasu cututtuka da daka kan ɗan yau saboda ciye-ciye da kake yi kake labta ma jikinka da cikinka azumi yakan magance irin wani abubuwa a likitance ma akwai wannan balantana kuma a zahiri ma kana ji a jikinka ta daga batun azumi bari mu ga labarin wasanni Wasanni a takaice. Club din Indian Mutumus Lions na kasar jamhuriyar Kamaru ta yi wasan sada zumunci da club din kwallon kafa na kasar Colombia an da kasar Kamaru ta kwashi kwallaye guda hudu a ragar ta. Kasar ta Kamaru dai bata jefa ko kwallo guda a ragar kasar Colombia ba. An tashi gasar Colombia na da ci hudu kasar Kamaru kuma na da babu. A cikin makon da ya gabata ne kuma Indian Mutumus Lions din da kasar jamhuriyar Kamaru ta fafata da kasar maroko domin neman gurbin cin kofin nahiyar Afirka a shekara na 2019. kasar kamaru ta ci kasar morocco daya kasar morocco kuma bata jefa ko kwallo daya a ragar kasar jamhuriyar kamaru ba an kammala gasar kamaru na da ci daya kasar maroko na da babu sai kuma gasar laliga na kasar jamhuriyar kamaru yau makonni goma sha bakwai kenan da kulob kulob din suke fafatawa a tsakanin su akan allon gasar kulob din irin ita ce take da matsayi na farko da maki 34 cotton sport de garwa take da matsayi na biyu da maki 28 sai kuma kulob din yomes delum ita kuma take da matsayi na uku da maki 28 ita ma sai wanda suke jallayi club din colombia tana da matsayi na 16 da maki 17 sai kuma wata ke da matsayi na 17 new star da maki 16 sai kuma ta karshe ta 18 kenan lyons blessé take da maki 10 muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru To yanzu kuma sai sharhi murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ranar 12 ga watan yuni dubun dubatan mutane sun yi zanga-zanga a birane a fadin kasar rasha domin nuna rashin jin daɗinsu a kan batun rashawa da kuma yin kira domin gudanar da mulkin demokradiyya shugaban adawan kasar alexi nabani mai rajin yaƙi da cin hanci da rasha wanda aka ce watakila yana da niyyar takara da shugaban vladimir putin a zaben shugaban ƙasa na shekara mai zuwa shine ya shirya zanga-zangar shi kansa mr nabani na cikin mutane 1,500 masu zanga-zanga da jami'ai suka kama a bisa hujjar cewa zanga-zangar ba ta bisa ka'ida a zaman sauran karan da aka yi cikin dare an yanke masa hukuncin daurin kwanaki 30 a gidan yari da yake allah wade da wannan kamin mai magana da yawun fadar shugaban amurka ta white house sean spencer ya ce kama masu zanga-zangar lumana da masu kare haƙƙin bil'adama da kuma 'yan jarida ya saba wa tsarin demokradiyya amurka za ta ci gaba da bibiyan lamarin kuma tana kira ga gwamnatin rasha da ta saki baki ɗaya mutanen da ta kama da gaggawa wannan shine karo na biyu da aka gudanar da gagarumin zanga-zangar nuna rashin amincewa da cin hanci da rashawa a cikin watanni uku da suka gabata a watan maris cikin wasu biranen rasha masu zanga-zangar nuna kin jinin cin hanci rashawa waɗanda yawancinsu mata ne sun gudanar da zanga-zanga bayan fitar da wani rahoto da aka yi da ya nuna irin duke da wasu jami'an gwamnatin rasha ke da shi an kama masu zanga-zanga kusan dubu daya a ciki har da mr nabani mutumin da ya hada zanga-zangar amurka ta yi allah wari da ci gaba da tsare masu zanga-zanga da gwamnatin rasha ta yi a wancan lokacin cikin waɗannan abubuwa biyu da suka faru amurka ta fito ta nuna matsayinta mr spencer ya ce mutanen ƙasar rasha kamar mutanen kowace ƙasa su ma suna da alhakin samun gwamnatin da ta goyi bayan ra'ayin mutanenta ta yi masu aiki ta kuma yi adalci akan tsarin mulkin ƙasar ta kuma bar 'yan ƙasar su wala ba tare da tsoro ba. sharhin mure amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka tagogo nan na cewa karfe biyar na yamma saura minti kusan hudu ga labarai a takaice. To a takaice masu fashin bakin al'amuran tsaro da leƙen asiri na nuna rashin amincewa da rahotannin da ake watsawa cewa an kashe shugaban kungiyar ISIL Abubakar al-Baghdadi a wani hari da aka kai ta sama cikin watan da ya gabata. Rundunar sojan ƙasar Rasha ce ta ce wani harin da suka kai ta sama a Siriya kan shugaban kungiyar ISIL a ƙarshen watan Mayu da alamu an kashe shugaban amma wani babban jami'in gwamnatin Trump ya ce Amurka ba ta yarda da cewa an kashe al-Baghdadi ba. da yake magana da manema labarai babban jami'in ya ce akwai wasu abubuwa cikin lamarin da suka karya musu gwiwa ƙasar jibuti ta zargi ƙasar eritrea da mamaye wani yankinta da ke kan iyaka bayan da ƙatar ta fitar da sojojinta na tabbatar da zaman lafiya a farkon makon nan jami'an jibuti sun ce sojojin eritrea ne sun kwace ikon tsaunin dumera a ranar laraba kwana guda bayan da ƙatar ta janye sojojinta 450 waɗanda ke kula da yankunan tun shekaru bakwai da suka gabata kamfanin dillacin labaru na associated press ya rawaito cewa wani jami'in gwamnatin donald trump da ba a bayyana sunansa ba ya ce ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon za ta aika da ƙarin sojoji kusan dubu hudu zuwa afghanistan domin su taimaka wa ƙasar da ke kudancin asiya a yakin da take da ƙungiyar mayakan taliban yawan sojojin da aka ambata sun yi daidai da jimlar da wasu jami'an gwamnatin trump suka bayar a can baya sai dai kuma wani mai magana da yawon pentagon ya faɗa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa har yanzu ba a yanke hukuncin ba lokacin da aka yi masa tambaya game da rahoton da ap ta rawaito akan aikawa da ƙarin sojojin zuwa afghanistan hukumar tsaron cikin gida ta amurka ta soke wani shiri da tsohuwar gwamnati da ta gabata ta obama ta yi wanda zai taimaka wajen dakatar da mayar da mutanen da ke zauna a amurka ba bisa ka'ida ba zuwa kasashensu masu haro baki da abin da shirin namu abin da ya kunsa kenan a wannan yammaci sai kuma gobe idan allah kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safa agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe biyar kenan na safa agogon ghana in yanzu madadin shi sarfil hashin gumal leta ne gabatarwa sai sa'ida hamdun da ta hada mana shirin da kuma injinin masidrak da ya daidaita mana sautukan baki da kuka ji Muhammadu lalu ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.